بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم في الأرض كالنجوم في السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ما نبا بندوكو واتو أزانيه ba ci pai ta sani ya yasma tuchashe yi wadai ti efenga nini wato nye gade da tunga e sharia intelligence bata wato tugoni kuma ikpe uh, shirihin jise AIET bani wato Islamic uh, Education Trust wato yi da bata tugo tu sharia intelligence ni bi ma'ana shari'a yema to shi sawo dai amalin yayi to bani baga da bata tuinga e sheria yimo tugoni to nini uh, ide hibo de uh, malo kwongba kwongba ngusui e, uh, asami muhammad harun uh, emiye ga yide malam al musa abdallah limamin bajogo assalamu alaikum wa rahmatullah babari ide uh, malam muhammad sani alkutawi. kutawi assalamu alaikum wa rahmatullah to nini iga tugo tu masadir at-tashri' wato a shari'a bakinke iya ayuwa ga sharhu man qablina wato shari'a azanye baji benyi shari'a za baji benyi shanye nasara de a ne wato ya sa yahudu mm. to shari'a nye aji bapa e injila boda Kikiri kikirini wato abaye e inyi e chwashi wa da wato tinge annabi muhammad sassan wa al'umma ba sun tuntun da shari'a in yaji a saba ji benyi hmm. to babi kuma sun yi ga igabi bore ni malam muhammad sani alkutawi ayin yari sharu'u man qabla nana نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم ومن اهتدى بهدي واستنى بسنة إلى يوم الدين نعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نعم الحمد لله أني أبا sharwa man qablana hmm. wato kwani inge abin abai ga aza hmm. hmm. agba kpa a shari'a zoku aza mba bai yi kami al'umma tuntun wata gaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ko hane shi wato inge ahlul kitab yanu shabai dai a yahuda a ci a nasarai aba shari'a hmm. aba lo gbogbogbo nshakwaba na gaba yi hmm. ko ha na yi wato in ya share ibaje in eh, ya ga sotu ma'ida hmm. aya shi ce yi ko shakwa ga ga inna an zanna taurata fiha hudan wa nur ya kuma biha annabiyuna alladhina aslamu al'aya wa hmm. waga ge ayi nji shako yi mm. ya yi na shi a taura bace mm. ga fi ha hudan wani hmm. nga a a taura ho hmm. to shwece lo a jahan funza ga lo wa ga ya kuma bi hannabiyun wato an ye a annabawa ye ba shi kica ba shi hukunci a shari'a hayin kwano waga ga allazina aslamu aza m mm. b'a ku tukɔga mm. aza n mm. b'a ku musulunta ta ku je kwa wu ni gana wato shari'a lo aza n ba yi ka mi tuntun bɔ ta ga eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wobe. be in ya shari'a jahun ya ba je an eh, je wato aswatul baqara shako bai ku dayi eh, wa gage ya ayu amanu ku tiba alaikun musu ya hmm. kama ku tiba alalladhi na min kwabalikun na alalun tattakun shakwa ga a shirin shakwa imani shi hmm. wa ga yi la azumi shi inye tile a shi hmm. tuku inye shebe shi azumi tile a za n ba bai yi ayyajin ta hukuje kwabai gbanyi gbanyi nu azimizoku ahụkwu nchilo gbogbogbogbo mkpa ilo ha ye kwada yi azhakmachi mm. adolo iba azhakmachi ọkwụje nje de azimizoku hakuye shakwa ne ya gaga mm. mm. yi shi abai ga azaba ajin ce ayyabi akwai koyin balo asharu man qabla na shari'a azan ba bai ayyabi to azagma lo ajahu wato badai habaje shakwa bai ga ba gaba shi bada ne kun ba shi zunubi na yin gai eh. shakwa ga gai to ko eh, ba wu bai ba hmm, do eh ba do ba wu ba do wu han yi eh, tuba gi ba kwani shi ba tuba ya she bani isra'il shakwa bai ga labari ukutulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum hmm. yawa to je nga ba waje ta kwane mm. ba shi baka ya ba tuba amma eh. al'umma na ba ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mm. ga ga eh, ayoyi gogo ga illa man taba wa mm, amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu allah sayyi'atihim hasana wato bayi kawai in ha jin bo mm. ha gbaga ya ko a ba ni ko ji ha ji shako yi ha gan shako ba gafara mm. shako ba ga ba gafara mm. to ko in ye najasa a zagmai sa in kwa ta ba yi ka ba ye ko ba sa safa haya ko aje ba saba ya ko ni shi in ye ko ba knya ya no to amma ya sai ma nuwan wayi ba in najasa ta hanyi nje be ya nukwe ne nge to hmm. ha boy ha kpanu abanu ha jaya ha je hmm. kola ha giya hmm. ko je ha nga finuwa ha je kola ha giya ko bi a shefa kpanu ha finuwa ha je kola ha giya wato in ya yewe jan aba lan shi ko bai ga ulaika alladina hadallahu fabi fabi hudahu muqtadi wa ga ga azain banu wato banin yi aza in shako bai ce ba hwe to wa ga ga to ba fece hankonu lakon washi hashin cewa halatna ce ta kwawu azan shi kwatin ba bace gbogbogbo al'umma al'umma hmm. ba tin ba bace a eh, ba gbai ne yi hmm. aka baya hmm. ba gba shi koyi ayin ce ya gba shi koyi hakuje shari'a a zan ba yi ya bi wanda yake kwalla gbai yi ayin wallahu ta'ala a'a alhamdulillah ya sun yabo da ya zai haji ne ga ne ban yi mala da kai ne dai wato shari'a zan yi ba yi beni wato fasha yi nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam do al umma wato ya sun da shari'a bari a sun tun gani to a do de yo sai dai ban yi arna mm. wato eh, bagi eh, mm. wato agi bai sun yi wato agi bai sun yi ita ita sun ko da yin. Mm. waye amma shin azumi bane ita ba kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattakun azumi ta wa azumi wato fa wato fa wato azumin wa patu mm. wato hayya a nesa san halo umma mm. sa san azumi shan wa fato a zai bagi beni mm. to a zai bagi beni wato ba azumi sun yi gbogbo yeni la e, e yini ila epia ramadan epia lo yi zo ramadan to ba yi kuma ba ni igbo to amma yini awi ni aga ne bi awi sun yi sun lan to yi gadi na sauki ta shade gini ba je ba in ya za eh, mm. ga wato lefi su gaze lefi lugongwe ba tuba ba mm. wudon za da la takobi za da <laughs> la nuya ba ga ba tuba amma dai al'umma anin sallam chashe a sauki gi eh ga mm. ba sun hakpa eh, halifi sun chashe ka sun istighfari eh annabi sallallahu alaihi wasallam at an dhanbi kama babba mm. yi wa zunubi sun kiwo sun tuba ni yi shan wada ga wada zunubi wani ni yin kuma sauki ada jigi mm. wato abasa zaga wato najasa mm. gatiri najasa ni ga goto e- agbeyan eh. gada goto agbeyan amma yin mo chashi ga ah, wa nuwa gi ga nuwa to ko a sun ashe aza aza aza yi ba bwa chashi rahama chashi wato woyeye hmm. shari'a annabi sallallahu hmm. ne wasallam nyinyi be malada kiran hibanye hmm. wato shari'a azabaji in yi ga sun tun gani wato tashi kuma wogi iko to ba bi babari ga eh, imam musa abdullahi limamin goba wato banye malada kiri ne a abayo iye amalin usul fiqh ba gna wato ago wato amalin usul fiqh ni ba go sharhu man qabla na salina kuma e sanye wato ba ta sharhu man kobla na wato bwaci e kafa na ba go ba sun sun ga sade mm. ba ta bwaci e, e kafa sade ba eh na na ba go ba na kuma mm. ba ta bwaci e kafa sade na to alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyyi ba'da nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaku bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba wato ya fi buji fashe yiwa jirila shi ka yasa hanya ba kuma ye shi a e iti dewi da wati shari'a yomo ya mm. bishin addu'a ba shashi ba lada wato a malami kuma kuma ba shi kokarti ebata jiba ya ga sharhu man na mm. Mm. ba gwada na ti yan yukunci jibe ba ni ba ba ba taba tabata lati a shari'a musulunci kai mala bata da doda aya yi na surata an'am aya wog mabagwa batugwao yonga ulaika alladhina hada Allahu bi hudahun uqtadi cewa shashin na baya azani yama kuba kwaye a e shashin ko vyokoya thoma to sadda tabe yama kuba kpale e shashin ko vyokoya hmm. ayi aba shashin ko wuyi kai cewa duk a annabawa wa kuba kwe fashion kwe joko na mm. to yeji yeji bore kan ya me mm. da tizo joko yi da ti fashion kwe joko to abai lewi nga shi eba eba yin shi shi mm. amma yoni kuma ya nga nga ya shi shi ba shi yan mm. sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ga wiya fashion kwe ka je shi aya da doje ne suratul maida aya wa 19 yo nga likulli ja'alna minkum shara'atan wa minhaja cewa a soje sala gunguru ma kusa kpe ence shari'a na beji ence wan shashin kai ma jefe yan mm. to kuma beji jefe a datile yan mm. to hayi annabi sallallahu alaihi wasallam aw mm. hadisi wa nga yaba asu ila komi khasa a annabo je hayi balak bo bo ko shashin kai tun ba shi kai a ba za ban kai annabi Musa da annabi Isa fiyan kwatna annabi Isa shi kai a nasara ba annabi Musa a Yahudawa to wenga amma wo bu istu ila nasi amma fashion ko atna annabi sallallahu alaihi wasallam kai azan ko gungurunu to haye zozo ji wo kanya annabi atna wo jo kanya to be mi shi ya gora kai haye duk bobo ji akanga cewa ajin addini ya ta be yi ajin wishiye ya kai fashion ko nga wala kad ba atna fi kulli ummatin rasula an ni'budu wajtanibu tagut shari'a ji fashion ko nga alegba ale ale mm. ale ale shirkan kai akan mm. shirka shine mm. halla bai fi ko halla dada duk a annabawa da ya dokai shi a shila to hay hatta bore do kai shi ashila mm. duk annaba do do kai wa to sagba shashin mai kata mm. amma sale ya sagba shashin koi barata ya da dai mm. ko kuma sa ya da do lashi bi bwa dan a so gbawo ko kuniya in dai shashin koi kai nin to duk annaba le ba shi guta be shi kuma yo kai aje koi ye shi an har shewi aje da la tafashin kai Allahu ta'ala a'lam kuma yi fata fashin kowa albarkar nara alhamdulillah eh, eh, liman bazawa gini wato wawi wato azayo nye ba a sharhu man kwabla nago ba mm. sun tuntun gani wato bakin ke ba gini e cewa shiga fabi huda hun mm. eh ba ngare e ni ke cewa ga e wato e, ya a shiji ba gani mm. sai yi sun tuntun gani to ba nga e wore nu. ba je sharhu man kwabla na wato ago a sun ga masadir tashri ilo mm. a zanyi ba nga kuma maje a sun tun de sharhu ma qabla nan ni mm. ba nga eh, a tushashe nga li kulli ja'alna minkum mm. shara'atan wa haja. ba nga dukkan al'umma dododo trasha wato wa zogo kanwa kuba mm. lagiba mm. banga to ye yilo no aya hin ba ashe ye wa min mm. to bo balo balo sumba ni ke su yen baye baye huja ba ya shige ni ha ba ga dinga ah in ye ga de lo no ide ya sun tun ma qabla na domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yub'at ila wa wanga wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yub'at ila qaumihi khassa ba ga annabi do don akan shi wato giwaza wato gbogbogbogbo mm. amma anisa salama wa ngaje waje mu wa bu'istu ila nasa amma to za yi wato bakin ke har ma ba ya gini har aljannu har <laughs> aljannu wato wado to ore ma musulmi do mhm. wato sharihu man na. Mm. wai shari'a inye inye azaba gi ben ya asun <laughs> gani mm. Eh, bẹ́ẹ̀ yi haga dani bẹ́ẹ̀ yi amalo usul fikin ba da kakiri ni to haga wa bakin ke ha ga sun amfani ga haga wa fofo hmm. wato bwa bai kan yi ban ya ga lobe ni hmm. to ah, babi in ya dai be bwa bore ni ga shi ah, malam muhammadu Sani hmm. ah, alkutawi ba shan ye limam wa wi bai kan ha to sharhu man kwabla na ba bagaga wai dalilin koye bakin ken ita shari'a al-islami lo mm. amalin usul fikihi ni ba to e na na bai kan yo iye wato amal usul fikihi ni ba sunni na na'am to assalamu aleykum wa rahmatullah wato in ya share ange a shari'a zam bɛ yi a yi mm. i b'a ayyabi ibaje aba lo gbogbo mm. azabe japan ci to amma bokun su a ye. ta age koy ma koya hmm. a alqur'ani a hmm. ce sunna da tun wata ga hmm. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in age ban in kwa shakku wato duk ban eh, sharia shari kada abuagbo agan awon agbashi haji akwai ni shigwa ala da ya shakwa dan ko dan tun wata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam agan aji haji adade ni washi to ban sharia nari kwaje a a ko shakku eh kwadai ta shakun alkur'ani mm. kwadai shakun hadithin mm. to mm. a ja mace to ba kun sun sin nan ayi jan wato ya b'a ge inge asa wato eh, azumi lo an tutun wata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga ga aji inge ashura nu kuma wai wa bai kuji har kwa yi wa ga ga in shakwa si da yi. wa bai bai ayin ko bai zab ma ya bai wa bai a shi taso aje to ta shi si to bai abo hmm. wato bani bai zaba yi abasa hmm. to wen shi wa bai yawa ga a in lani yi hmm. to ai yi ni golo in ba shi ko in ba shi ko to wen a ci wa yi ni ta je har he yi zala yi shafa ce yi shi azumi ashura ako a jan wato an ja ga ake kisasi zoko ha ba je in a za wuza mm. to a wuwai mm. to duk kwanci bai yi a lana ne ya ce mm. to haku je kuma kwan be yi yi ja malo kwai kai a tungana eh, man katala nafsan آية تدعو النفس بالنفس النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص يوا تو إن shakoku bayin kwaice man katala nafs aw fasadu fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a ta kuje oh, kwaho ase iya hmm. shere ya je duba na akwụkwọ ya diriza hmm. yibwa gina ha ko ko ayi kuma yibwa yi aw hmm. ga al akwa zawu ha wa be ai waza ha ya ga be yue to sharia be ga ko ido nga je musulunci akwa gana ayi safa gwe gwange to abe ba de duza anwawo agba mm. hwi tutin kwanu wenchi abon ko gwen mm. wenchi abanu mm. da atun gana aya ibon ko gi hakuje aza asa ba be san ba jinan ni to yi ko gi a che yin shari'a ase kwa yi mai mai no shari'a aza mba ba yi sai a che hu wato in ya ga alayya a idul adha ko ban che bai san ba ma ko idan to ayi mm. yin jin layalo ajahu in ya share mm. ya je annabi ibrahim alayhi salatu wassalam mm. aboddo an be ku gan go yin bagma in ya gan ge sha san gan a asa shi kaci ya nan gan a gan shi za kaci ya yawa to ko da ya ayi sai no ayi zamanin kullun annabi ibrahim alayhi salatu wassalam abe gan wani washi kiya washi kaciya wa kushi to yi jin jan ase kwaraye a ganga a bai shi kaciya haku mm. ke kwanci yakin shari'a mm. eh, a zanin mm. ba bai yi ayya bi wallahu ta'ala alhamdulillah ya sun shashe bo eh, ba zai mala gini a bai yi onye igadne ni wato shari'a wato nye anyi ba a zaba yi benyi a zangotu bo a zaga zawu shashe nga wa gbegiba awuza shenye e ye ashi qur'ani qur'ani awi wato twinge ɓaɗi sharia ba nye lalle ajibanyi mm. lele ezagaza a awu eh ba ba ta da mobre ko gaji bata mazin Ki gi baye kan mobre twinge ga wato zawubo wato bakinke ke eh, musulunci Yi yi nye memeyanu mm. to ashe eh, ba wato ebe gmaji mm. gi al'umma nan sasalan wato kngari nu a a ibe gmaji gi azanye ma wato ba ba yi beni mm. sharu man na to awori enu a mo benye ba mala da kekre ni ya wo chashe gagi ikon ya gasu tun gani to ba binye dai be bwani gaji malam Musa Imam Bajogo a mala ba kan wo mabare ko wa wato abu tun gaban ya abai sharhu man qabla na annabi sallam wa a malo ni ba usulu ilimi ilimi ni ya kpani to bore mo to haga wi ba na inye azaba gi a malo bodo san fi bahi wato banye a sun bodo sharu makobla kobla na hmm. to alhamdulillah hmm. wato yi gashi ye mai ba mu mu yi la hmm. ya sharhu man kabla na ya a malamai usul ta malamai ba sun gabata ya ba sun fasarawa kai aya ma shi kai bayan ya suratul ma'ida ta an'am cewa ula'ika allazina hada Allahu mm. da hudahun ibtadi mm. cewa soje saleje ma shashin ko akusa kai mm. na so soma saddati shoko sabu sabuka e shoko kuma a malamai yi ba shi yadda sharhu man na. ba wa gbakin ba shi dalili shi yi a zozo yi o kasa kuma wayin musulmi mm. to bewon ashu yana farko ya mm. shine ayayye ne suratul baqara ya mm. ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ay zuzu kasa ni kwaza ta mantha to azmi hadha ti wa tukum azaba kun wati wa tuko ya a pati tuko ya kuma azmi shi azada bashi ye ba ye ba ye ba shin banya shashin koyan kuma wikashin azumi wi nga bo wod na wo shi ayo mm. e yogu aje mm. baba shi azumi ba ka bo shashin ko na wo mm. amma wikashi wi azumi shashin ko kan na we shahal ramadan ko ka shi wi pye ji wi nga shi azumi kan amma bayin shashin ko kwashin ba shi kan wa nga wi shi shi ba ba shi kan ah. to amma lamai ya ba go da tiyan ba ba shi dalili ah. ba won gbakin ti we ba je gba won kin wa ti an ya hai a kisas wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs wora ga yi kashiye ya nganga cewa kai a yahudawa ji ba ji bai ba na human right ga zawu a na cewa zai yi awon ya wa yin zai yi wa wuzan anga cewa a ngawo anga wo to amma fashion kwai doka mm. ko ba sai ba yahuda ba ba jimban mm. ya ba nga jiyo addinin ma mm. ce ba jimba shi yege anga jimba gunhu wala bi ya da aka ba nga adati kaida ka zawo kai yi zawo da kai awo eh nga a zawo a zai ba wo za ko ba wa za ba nga ajibawo ai an wa ba za da wa kafin ha bai a ajo wa jibwa to saboda haka da e, balle ya ji ban wa gbakin tiran mm, mm. cewa kai shashin kwai na tun sai ma ba wa ba kalan mm. cewa zo zo ka za ma ya kata wo ma a wo wuce to ya ba ce gbakin kwai wo don daga a malamai ya ba shi aya fasara akwai muhammad al-amin bin muhtar duka ba gwada cewa a weshi ya hwai beni to weshi a zada ya kuma ba kaje kai cewa yin yaya ya kai cewa a ai annabi sallallahu alaihi sallam a tun oji kai ɗan hmm. o gungura a za kuma ka kuma katina hmm. magbogu hmm. amma kuma haka shi yadda lile shi ya ga karawa ya na karawa kai cewa fa sharhu man qablana wa bani ya na datilin ya saboda nassin qur'ani ya shi ta hadisa annabi sallallahu alaihi sallam amma duk ba malamai ba shi kokarin kada za don wajin addini ne na kai na dati da dai ma na dati da dai to ba shi ne dan ba kan baweya hmm. shi kashin shewi ngaji addini kenya woji makabe muwapata ta da wodde ne ta da wodde ne ta ku we gunda ta wasu ko je je hmm. fashion ko alhamdulillah ah, malan ya sun yabo tinga zai hagi gini a ah, shanye malu ha sawo yehi محمد الأمين بن مختار الشنقيطي واتو من علماء الأصوليين نعم واتو أعماله واتو فكهني أصول الفقه إيه wato esayi fi bahi mm. y'a al al'asuriyin esayi fi bahi mm. yi eh, ulama usuliyin al-qaddama shan ya ba ba malik ba eh, eh. hanifa amma al'asuriyin asriyin ba mm. yo waya ba ta da ga ngaje ai sharuhu man qablana azai amalu shan ibn taimiyya ni bado uh, abu hanifa baba yi ebin ya aga sun tuntunge nah. wato ema eh e eh shari'a nyin hmm. bi ma'ana a sun tuntunge sai dai in ye ebin eh, ye ayaji hmm. wato ke wu musulmi ga sun tuntunge ni da in ye hmm. awi ga sun tuntunge ni a sun gam hmm. amma kakir baba tada kinga sharu ma qablana wato yi ba tagogon wadna al bimana almasadir tashari ye asun tun ga shari'a musulunci ne to Mallam ya sun yabo babi in yayi bebwani ya de malam muhammad sani alkutawi ba ba ga ga wato ai nana aga buwa amalo dogbasha wato ga sharhi man qabla na tugona eh to assalamu alaikum wa rahmatullah na'am wato abin kwai hage a bag mai ba hage kwataye ba mm. nga nga ga ajan ma ashar umman qabla ne mm. a tun gana aya dai a bai yi kwasa yin inga ida mm. aya shi ce yi mu wa wa nga ga eh, bi ma bima zalala wala tattabi ahwa'ahum amma aka min alhaqi Wana li kulli ja'alna minkum shir'atan wa min haja mm. to aba nan ba mu abuwa shi bai ba mm. gaga ai shekwa gaga mm. a wanzan ye shekwa gaga wala littafi shi ba ce kuma haji hukunci ce ta riba bugbayin a jan haji a gaci yi wa gaga inge zo zoho ohre inge al'umma al'umma no to abe ku shece shi zo zo hai wanya mm, a shari'a gizaza shari'a dodo <laughs> ala ala zo zo hanya gawo mm, zazani ki yawa to ah. kuma ayin zo zo hai dina da o shece eh. to mace ne shi ba kan ga to ayin mm, kwayi ko ba shi mm. kan ga adallatin a sharwa man kabla na a zagma je ga ga wato ai shako bai ku da ngai alqur'ani wani shi kuma kasin kuma alqur'ani ko nin yilo ba ba shako bai ga ga al yawma akmaltu lakum dinakum wa a tɛgɛ ale tun yamɛ ti wa labin tun lanko muru dina wa wa a gange a ni wa tun n ye mala ko nufe mm, mala adini nu ah, ah, to an ga ya la nu mm. aba je ban ya da na mi ba ya ga din ya ban wa shi ah. wa atmamtu alaikum ni'mati ay aman aman ni'ima do do ho mm. oban nfe ba bwa fra ja ma che oban nfe ba bwa fra bwa gmada dum la ko nufe me la ye gafe shin kiya musulunci to hakuje in aga ga abala sharu <laughs> man qabla na ta ko gini ya je ya ba da ba Aisha mace addini musulunci wallahu ta'ala to alhamdulillah eh, malam wa bai kan wucin ga aza an yi bai ba na asu mm. da sharu man qabla na shi aya mala daha ai ba na tun annabi sa e haji mm. wato wada'ilo haji tun haji iya annabi a kuma sun wato ke da zakwai wa bi ma'ana tashi ki goyoye ne ayan ya shini hmm. nga nene masa adini nugisai waye aliyoma akamaltu lakum dinakum ma hmm. adini nugisai wa raditu lakum al-islam adina kuma ma gogbe adini yehi hmm. so so. eh kuma ma ni imanu gise ya ya ga ye madani ni manu gise to ba na bangane ai ne tunda ke har tashi ga wa adini nu to ai sharu man qabla na ai da ban ga dai amfani sun ganye <laughs> to nu a malam wato a sharhu man na. ba azaba ji bakin ke ori ni ha mm. amma azade ba a ga sun tunge <laughs> eh. ban ye ane gbe wato eh, eh, ce annabi batum mm. to ga <laughs> sun tunge ni wallahu a'lam bi be wani dai ni gaji malam Musa imamu ba imamu bajago a amalo usuli ne ba nga wato inye aga abuwa wato badojim wato shin sharuhu man kablana wai banye wato aga ke gbakin gai wato an e musulunci ne ko yi e hujja in ya ga sun tuntun ganya eh ko kuma a'a wato ayi e nana a ga sun tuntun da sharuhu man kablana na. Mm. to alhamdulillah hmm. wato amma lami kuma ba shi misalai mm. ba mu mu mamuwai mm. amma daga ba mu mu ba shi ga mm. karkashin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga a cek bakin sharhu man kabla na don annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ne daga annabi a zai yi fashe ba shi kuma wakajin ka kuyi kpe e vyoko hmm. ye a annabawa da ba ba gode kpalen ya hmm. vyoko wa yi kpele ya annabawa da ba gode kpalen ya hmm. saboda ba mai kata yi nga shi ya bowa ba ba annabi ko ka gun saboda afa shirka shi ba afa duk a nye ya a gbaba mun ne yi duk afa shi shi ba to annabawa da ba dole ba kuma le ba shi wa kai yana a gba ma'aikata mai kata ale gba bari ta zo zo ba bai baka kuma wanga wucewa be yi shi ya shi manai a datuwo ki kuma a shi fi a littattafai ya ba shi a ahun bajiya ka yi zabura injila a taura hmm. hmm. ya ba shi kanya to ka shi abada doyi ne ya fi alkur'ani hmm. ya kafi alkur'ani to hmm. duka kuma dodo da a paye dodo yeliya hmm. e ni yeyi de ga shashin ko bayan hmm. aiza da yi ne wa shi a kashi wo kashin za da fada da yaji ne duka shashin ko mai kata wa shi ka yi to bai ne yi kuma shashin ko kawo yi cewa ulaika hada lahu fafi guda hudahum ibtadi cewa yi bala gungurliya shi ko ne shan ko ba tilayan to haka ifin ko kuma wa za ti wa annabi tive kwado hmm. ti awo bata shashin ko to da ti be irin be yi ba yi hmm. to be ga cewa to be shi yi an hmm. a shiwe a tawo bakin shi a shari'a musulunci ya saboda dan dati je ko yi shashin ko an datira e ba shi ko amma dodo je ka shiwe kai annabi jin ba yin jin to yoma ya an a shi ce ah. dan duk abu ka shushin ya ba a malamai fashion ko wo ba shushu ba shi ni shi yin ashin yin wati fi kuma ne yan to saboda ka miya wi shi be we ji yin wati fi kuma ne kuma wi shi wi wi shi wi fashion ko ku yi mm. pe ko de nga ku yi la ka e pi mane yan o ma de ji nga shi wi la na fashion ko wo wo wo mm. shi ya lawa ya yafi kun Allahu ta'ala ala to alhamdulillah a shi malawi bazan hailon azanye bangaje ga sun da shirin man qabla nani yayin ya shi qur'ani ne ba shi ga kuma amala ba gi mm. wato abuwa ba ke qur'ani ngaje sharhu man qabla na asun tun ga aza do kuma ga asun tun ga amma azanye wato a abanga asun tun da sharhu man qabla na banga wato baba ta ngai kalai a wato abuwa aya qur'ani ni mo bari shin ya amalu ba ba ja ba ba ba ja aya hmm. ke kun gaji aya ba ta mazin kikiri ni hmm. to yi ban ye ye musulmi ga gani ba ga ga in ye wato aya jim anabi ke da ba ta to tugo nim abe mo bare hmm. to bari ha yi ga sun tun gam to batan ya da wato bata yawa amalu bani hujja ni ga sun gani bai ya da ni ma musun bi da chasha gi iko yi ga sun sun ga la bani chasha wa wato zunufi an wiya to ije eh, sada tijani ga paji bahin bani سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله أنت نستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله